ni mai magana suna nasir abubakar kuma elected chairman na peace political forum lahi gaskiyar lamari kamar daga wannan suna mai peace political forum dama kullum muna bukatar zaman lafiya ne kuma alhamdulillahi muna jawo hankali na farko ga malamai addinai na biyu don su tabbatar ma matasa akan a yi haƙuri a yi zaɓen nan lafiya idan mutum ya takardar zaɓe ya fito ya zaɓen shi idan ba shi haƙuri ya zauna a gida don ba abin da ya fi zaman lafiya wannan shine kudur wannan shine muradin a takaice billahi ni dai fata na shine a ƙarshe shine tabbatar da cewar ya mutane abin da ya kamata domin gobe domin har ga Allah amana ne Allah ya ba wannan bayan Allah da ake Allah ya ba su mutane suka shiga cikin rana mutane sukan zauna da yunwa da kishirwa don su zaɓe su don su taimake su to amma a baya gaskiyar lamari an samu challenges da yawa especially makaranta ya tsada especially ruwan shababu. babu wuta ya tsada to kaga ya kamata ce idan aka zaɓi mutum ya duba ga menene samun talaka sauƙi a rayuwar shi alhalin kuma talakan su suke wannan zaɓe dama ko da yaushe wannan shine jan hankali zama wanda suka wanda aka zaba insha Allah samu su kokari su ga sun rage mu dadin talauci daga cikin abin da yake faruwa in za a dauki makaranta ne in za a dauki lafiya ne a dauki guda ɗaya a samu a kammala da yardar Allah kiya wannan kungiya tana tare da mata da maza kirista da musulmi kabila daban-daban kuma kungiyar nan ba ta amsa sunan wani addini ko kuma wani kabila kwa daya muna tafiya collectively ne kuma ba sai zaɓe ko siyasa ba ko ba zaɓe za mu yi zumuncin an yi mutum mutuwa za mu je mu mai gaisuwa in abin farin ciki za mu je mai farin ciki wannan tafiyar da muke kenan amma mun attachin da siyasa ne saboda ba ta za ta yi in ba da siyasan ba dole ne idan kana wani tafiya na kungiyar jama'a za ka shiga siyasa don ka samu wani abin za ka samu ka tallafa musu don menene ba mu da karfi kamar mu kungiya ce wanda da kan muke komai to dole za mu je da gwamnati wanda za su tallafa musu daga cikin empowerment da sauransu sunana steven ajeji ba gudu wannan kungiya na peace political forum gaskiya kungiya ne mai ma'ana wanda gaskiya mun daidai da wannan kungiyar muna tafiya da ita wanda kokarin ta ta an zauna lafiya da kowa kuma muna kokarin mu ga wannan zaben da za a yi ran sati mu gan an yi shi lafiya fata na kan wanda allah zai bashi wannan kujerar. in allah ya bashi ya tuna da baya wanda sun yi kokari sun tallafa mishi ya samu wannan kujeran ya tuna da su da ranar da suka sha ya musu abin da zai amfane su I am Aisha Sulaiman Abubakar. um, we have been given the contribution because it is not going to be only on Saturday. As on Saturday, the election is here, so we are going to observe it. we have been enlightening and sensitizing youths on the importance of peace. You know that the Hausa people say Zama lafiya fi zama dan sarki. Even if you are a king, without peace you cannot reign successfully. So we show the youths the importance of peace and the dangers of violence because in violence you tend to get injured and you injure, which is very bad because human race how Allah made us, He made us that we must coexist together no matter the circumstance, no matter the situation. In Quran 11, verse 118 to 119, Allah said that if He had willed, He would have made us one community but he did not will so so he made us divergent and differently and he has all the power to do everything so we have to coexist together and learn to respect each other. And election is all about electing a leader that will represent us, whether he is a Muslim or a Christian. At the end of the day, he should be somebody that is ideal, that is fit for the position and that can deliver. That is all we are after. If we can get such a person, then we have won. Because for a community to thrive and to succeed, he has to, uh, the community ha must have a good leader. Otherwise, there will be failure in everything. And in our Nigerian context and Nigerian situation, you see, um, people are agitating of bad leadership, bad governance, but it is we that are going to make a difference and, go, and are going to make the leaders to do the right thing by selecting from the beginning or electing from the beginning the leaders that will feel are fit and can be able to deliver, not just selfish interests that will say, ah, this is a Muslim and we must elect him, even if he is not fit for the job, or a Christian will say that this is a Christian, we must elect him. So we must coexist together and we must select leaders that will deliver and will give us good governance. That is our aims and objectives. Helen Peter na zama a Kwangorosha manufar taruwar da group namu wanda muke yi. haɗa kai a nan shine na zaman lafiya ko kai christian ne ko kai muslim ne muna haɗa kai tare mu yi tafiya tare mu samu zaman lafiya so muna so mu fita mu faɗa ma mutane mu yi zaman lafiya don zaman lafiya shine ya fi komai amma mu mata wani lokaci muna fita muna yin yakacin kokarin mu ganda cewa akwai zaman lafiya don in mu zaman lafiya in ba mace ta fita ta kuɓi yaro karka fita ka je ka yi haka gazawa ba za iya samu za iya samu damuwa don mace shi ne komai so mu muna fita mu faɗa ma gwamnati da cewa su dinga lura da mata a yanayi da yanayin da sun samu kansu in suna ba ma mata abin da suke so mata ma za su ba ma yaran su ma abin da suke so su samu abin biyan bukata as the implies this political forum It's a forum that deviated from a political party to a non-political party. But we apply forum and peace political forum in it just because of the peace that we have lost some years back in Plateau. So that is why we initiate the name Peace Political Forum. So this is the name that we are using anywhere we are going. We don't have any other language than to preach peace. And among the peace, that we are preaching, we, we don't have, we don't segregate. We, we move on with all the Christians and the Muslims in all look and corner of just not in fact in Plateau State. This is why we are using this name, Peace Political Forum. So this organization, as you see, you can see there is a picture of an elected chairman of the party, of this uh, organization. So we are going around to all the unit, uh, election, the polling unit, to observe the peaceful conduct of the election. That is why we are here today, at least to give you this little information. Please, as a Nigerian and a Platonian and a just not member, we have so many wishes, but we cannot say all of them on air. But we have wishes, so many wishes like other my colleagues have spoken, we have some lapidated roads, infrastructure, hospital, primary school, healthcare, and so many other things. So this is what we wish the government, when they come in, at least they should look at that point, and one mostly the point of security. This is where we are living better, more on security. Ana Zainab Ahmad Alukazori. gaskiya mata mu ne kuwa muke da gudunmawar da za mu bayar mai karfi ma kuwa domin mu ne iyaye muna da 'ya'ya muna da mazaje da farko za mu fara da mazajenmu mu gaya musu abin da ya dace sannan 'ya'yanmu still za mu musu magana saboda su kasu bar abin da babu ruwansu wanda yake da ƙuri'a da zai yi zaɓe ya fita ranar zaɓe ya yi zaɓe wanda ba yi da ƙuri'a ya yi haƙuri ya zauna a gida idan ba zai zauna a gida ba ya zauna a ƙofar gidan shi ba ruwan shi da an ce an ce saboda an ce an ce shi yake kawo mana damuwa so ina roƙon matasanmu da mu yi haƙuri su yi haƙuri su yi haƙuri kowa ya zauna a inda allah ya ajiye shi sannan ina ko wani ɗan kuka da zan ƙara ƙarawa kaɗan manyanmu da suke amfani da matasanmu so don allah is high time yanzu da matasanmu za su gane cewa annabi ya kafu saboda har ga allah suna amfani da mu ne su achieving abin da suke so su achieving kuma daga baya sun ma manta da cewa su yau kai za a baka kwaya ka sha ka fita ka yi rashin mutunci goban ya zo wucewa a mota kana ya wani rabin ranka ya daɗe zai ɗauke kai because bai ma ka daina existing ka kai shi wurin ya je daga shi sai 'ya'yan shi abin ya koma who is who to dan Allah 'ya'yan talaka 'yan uwana ina roƙon mu ma mu zauna a who is who din mu idan mutum ya dace mu fita mu casting mishi bot idan bai dace ba wai dan a ce maka wane wane ne za a baka kaza dan Allah mu yi hakuri da abin da za a bamu mu fita mu yi for the right ya abin da zan ce kenan sunana hawa gaskiya ni buri na da yawa amma ko kaɗan na samu a cikin ina godiya na farko kamar da sunan ƙungiyar namu ta wannan na zaman lafiya zaman lafiyan ita ce farko don duk abin da za yi ba zaman lafiya ba jin daɗi duk abin da za mu samu ma ba zaman lafiya ba mu da nutsuwa to shi yasa zaman lafiyan shi ne farko to daga nan kuma burina babban burina a ce wanda allah ya bawa ya san cewa hakkinmu na kansa duk wani abu na taimako da ga zai yi saboda ya taimaka wa rayuwarmu daga matar har maza zuwa 'ya'yanmu ya yi iya kokarin allah ya kuma ya isa mai da saura kuma babban addu'ar da zan yi a yi sabon lafiya a kare shi lafiya allah kuma ya ba mai rabu rana dai sai rajuwa na tashi daga kongo sha a wajen wannan kungiyar mu'amalar mu dai gaskiya muna ganin zaman lafiya kuma muhimmancin taron kenan mu haɗa kai mu zama ɗaya ba bambancin addini ba bambancin yare ba bambancin kabila ko wani gari haka ko state kamar yanzu ku da kuna ganna ne na fito daga maiduguri ce kuma na nan a zaune a plateau idan kuma da kabilanci zan iya zauna ne ba zan iya zauna ba ko ba haka ba amma idan aka watsar da kabilanci wani najeriya ne ba wani wani dan wani kasa wannan dan wata kasa ko wacce can ba ba muslim bane ko ba christian bace ya kamata mu haɗa kai domin mu yi biliman jamsa kamata mu haɗa kai da cimma burin zaman lafiya. Sunana Aisha Yahuza Idris. Zaune a Narkuta'i. 'yan shanu dama wannan ba wai akan wannan muka fara ba ni daman a ina matan area mu in ba su fito ba na kan shiga gida ba za su fito ba in ce kan ku zubar da 'yancin ku ku fito ku yi domin allah kuma ku yi don kare 'yancin ku saboda akwai wannan zaben lokacin da in aka yi shi kamanta akwai alherin da zai biyo baya za mu iya zuwa mu ringa ce muku to lokacin mu ma kun tuna da mu da muka son ku muka so ku zo ku mana so wannan ba karamin aiki na bane ni daman na saba a ward dina ina shiga gida gida yanzu ma na gama magana da chairman dina akan gobe yau da daddare zan fara fita faɗakar da matan da suka ce ba za su fito zaɓe ba don majority mata sun ce ba za su fita zaɓe ba saboda wahala ake ba su kishin ruwa waye a dinga rusa layi kuma kamar mu a gurin mu in mun ga tsohuwa haka ma za mu kawo ta a mata dan ta tafi mu ba youth hakuri dan yu za su ce su ma fa suna da tsofaffi to amma muna karewa saboda darajar tsufa akwai masu ciki za mu dan kai su gaba a musu ko sun yi faɗaɗe dai za mu dan bi su mu ba su haƙuri kuma wasu da mu gaskiya muna da yu amma in mun faɗa ni musamman ana ce min mama ido a yan shanu in dai na fito na tsaya wa yaro komi rashin jin shi zai tsaya a fahimci me ake yi kuma za a gama lafiya abu na farko dai masu cewa wai ba su fito su yi zaɓe ba a tunani na kusan kuskure suke yi saboda baya za maka zaɓi mutum ba ka ce kana so ya maka aiki dole sai ka zaɓi mutum sannan ka dan zai maka aiki idan muka zaɓe shi ba ko ka aiki ba ba da laifi amma ka zaɓe shi kana dama ko da bai maka aiki ba ka fito midiya ka yi bayanin cewa ka zaɓe shi bai maka aiki ba na farko ke na biyu kuma mu dama kungiyar mu kamar yadda kuka samu sunanta peace political forum muna yi muna wayar mu da al'umma kai akan siyasa da duk wani ma abu da ya duk wani abu na cikin al'umma ko wani rikici aka samu ko duk abin da ya kama dai na al'umma muna shiga ciki in na wayar da kai ne muna yi in na taimako ne da lafiyar muna yi so abin da muke na ranar zaɓe za mu bi muna duba mun ga akwai wanda suke da ta ta'addanci a wajen zaɓe muna zuwa mun ga alamun ka haka za mu kira ka mu dan maka nasiha mu nuna maka wannan abin fa namu ne in ka tada hankali ma kayi a banza bai kamar ka tada hankali ba saboda idan ka zaɓi mutum ka mai addu'a insha Allah zai Allah zai karɓi addu'ar mu ya kuma mana aiki amma in ka je ka tada hayaniya ka je ba a yi zaɓen da ake so a yi ba mun daɗe especially a Jos North din nan ba a yi zaben ciyaman shi ba to mu fa kungiyar mu shi da ƙara ƙarfi akan wannan zaben saboda muna son mu ga in Allah ya so yadda masu ta da fitina mun ba su kunya insha Allah za mu kokari mu ga an yi zabe lafiya da izinin Allah a sunana Yasir Musa Adam daga Babali wanda ni ne youth leader na wannan tafiya na Peace Political Forum wato ni a bangare na na matasa mun shirya tsaf mun haɗa kai tare da wato ainihin jami'an tsaro yan banga vigilanti ne da sauransu wajen mun nemi haɗin kansu kuma sun yadda za su ba mu haɗin kai don gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali wanda shine fatanmu mu kullum mu a yi komai cikin lafiya kuma a gama lafiya insha Allah kullum ita siyasa Allah shi ke bayarwa kuma kowane ɗan takara a ciki mu a matsayinmu na kungiya masu tabbatar da zaman lafiya shine kowaye nasara kai ɗan uwan shi ma yana da kyau kai ne mutum na farko da zaka kira shi domin taya shi muna cewa wannan nasara da ya yi daga Allah ne kuma ka karbi kaddara ran da naka raban ya zo zaka samu muna fatan kuma wannan zaɓe a yi shi lafiya a gama lafiya filato ta samu ɗaukaka jos da kuma duk jama'a